tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da talatin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz girasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun karkare babi na takwas a inda za mu shiga babi na tara <clears throat> ga dacewan matattauna wata matsala mai matukan mahimmanci da ke dauke da shin rayukan matattu sukan ziyarci junansu kenan in suna ziyartar junansu kenan suna sanin halin da ‘yan uwansu matattu suke ciki kenan ana wane ya mutu ya san halin ko yanayin yadda wani mamaci ɗan uwan shi yake ciki mun tattauna wannan a karatun da ya gabata sannan shin suna sanin yanayin halin da waɗanda suke raye a nan gidan duniya suke ciki na irin labaranmu muka ji cewa e, sukan sami irin waɗannan labaran to ta wata hanya ne labarin yake zuwa musu shin wanda yake raye ne <clears throat> yake zuwa ya gaya masu kamar yadda muka karanta hadisi muka ji cewa idan ka san mutum a nan gidan duniya kuma ya mutu ka san kabarin shi in kai mai sallama to za a dawo mai da ran shi kuma ya ansa sallama shin wannan ansa sallama da zai yi irin ansa sallama tsakanin kai da mutum ne dan uwanka na rayu muka ji cewa eh amma dawo da rayuwan kuma ba irin wannan rayuwan ba ne fa rayuwa ce barzakhiyya shin bayan wannan sallaman inda za ka yi mai magana ka ba shi labarin wani abin da yake faruwa a nan gidan duniya zai san wannan zai ji zai fahimce ka to wani yana daga cikin abin da da izinin Allah za mu zo za mu tattauna Allah maɗaukin sarki sa mu dace malai ce ya kolal imam a sha'abi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci allamatu sha'abi ya ce ja'a rajulun min al-ansar ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya biki wani mutumin madina ne ya zo ya samu annabi yana ta sharba kuka wa ya ƙuli ya rasulallah da ya zo ya ce ya manzan Allah ya nabi yalla wallahi ladi la ilaha illahu ya ce ina maka rantsuwa da Allah wanda babu abun bautawa a bisa cancanta sai shi inni lauhibbuka hakika ni ina son ka aksaru min nafsi wa ahali wa mali sama da yadda nike son kaina nike son iyalaina kuma nike son wata dukiya da Allah ya ban kana sama da kowa kana gaba da kowa ya manzan Allah wa inni akunu fi ahali fa azkuruka ya ce duk sanda nake gida na tuno ka to fala ta hada'u nafsi ban samun natsuwa hatta ati ilaika har sai na bar duk abin da nake na taho wajenka fa an zuru ila wajihika ya rasulallah yanzu an kalli fuskanka ya manzan Allah sannan hankali na ya kwanta wa inni zakartu ya rasulallah ana nan a wannan hali siyaran nan sai ne tunani annaka satamut cewa watan wata rana za ka rasu manzan Allah wa annani sa'amutu nima diyan da rayuwa ta yi tsawo to nima dai watan wata rana zan mutu fa'arabtu annani lan akun ma'aka fi daril akhira da na auna matsayinka da darajanka da nawa sai na ga cewa ba za mu haɗu da kai a lahira ba wa annaka satakunu fi manzilatin nabiyyin na zan cewa kai ɗinnan za ka zauna ne a matsayi na annabawa a can ƙolin ƙoliya kana can sama da kowa ya rasulallah wa annani in dakhaltul janna kuntu fi manzila adana min manzilatik in kuma na shiga aljanna to matsayin da nake a kai to ƙasa yake da matsayin da kake ba za mu haɗu ba kamar yadda a farfajiyar kiyama ma ina tsammanin ba za mu haɗu ba falam yarid alaihi nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wannan maganan da wannan bawan Allah yayi nawa bai ce mai komi ba fanzuru ila nadaratir rajul al-ba'ida jama'a ku kalli zurfin hangen nesa na wannan mutumin da yayi da irin hasashe kyakkyawa in anan gidan duniya ya shiga damuwa da kunci ya tuno manzan Allah in ya garangaro ya taho majalisi sai ya ji hankalin shi ya kwanta ya nasu to yanzu in ya mutu zaman da za a yi a farfajiyan kiyama kafin kowa ya kama gaban shi shin shi yana da daman ya je ya gana da annabi ya gan shi ina annabi yana can wajen annabawa yana tare da manzanni a illiyin shi zai wahala ya iya zuwa wannan wajen to kuma idan aka shiga aljanna to kuma annabi ya ƙara mai nisa domin shi na can firdausul a'ala to ya al'amarin zai kasance ya ƙulu innaka satamut kalla hangen nesa ya san annabi mutum ne watan wata rana zai mutu wa anta ma'an inda wa ana in janna lan akuna ma'an cike kana tare da annabawa hata cikin aljanna ni ba ba annabi ne in na shiga aljanna ba zan zama daga cikin annabawan ba walan araka ko ba zan ganka ba kenan damuwan da ke raina anan gidan duniya ya aka je lahira za ta ci gaba kenan fama za af'al to me ya kamata in yi ƙala mai ruwa ya ce falam alaihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ba shi ansa ba fana zala ƙaunullahi azza wa jalla ana nan sai allah ya saukar da ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين alaihim minan عليهم wasu النبيين wa shuhada والصالحين وحسن أولئك رفيقا sai Allah ya saukar da cewa man yuti illaha duk wanda ya ma ɗa'a yi yana yi barna bari duka ba ka zaɓa ko son zuciyanka ta zama ita ke jagorantar umarni ko hani na Allah ta ba ka ce munan masu ma ɗa'a ne kun gano wannan kai hankali war rasul haka wanda ya annabi ɗa'a cikakkiyar ɗa'a, to wannan in ya mutu ma'allazina an'ama Allahu alaihim to zai zauna tare da bayi da Allah madaukin sarki ya lullube su da ni'iman shi minan nabiyyin daga cikin tawagan annabawa was siddiqin da kuma siddiqai wasu shuhada da shahidai was salihin da salihan bayi wa hasuna ula'ika rafika za mu zo da izinin Allah <clears throat> za mu tattauna idan aka ce a siddiqin su ake nufi da siddiqai su ake nufi da shuhada su ake nufi da as-salihin kun ga Allah madaukin sarki cikin alkur'ani sai ce wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiya mun gano wannan to ya haka wadhkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'adi wadhkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiya to ma ma'anar sadaqa huna mun gano wannan sana'a a shuhada kusa wannan a fili yake ashuhada da muka sani wanda annabi ya ce man kutila duna malihi fa shahid man kutila duna irdihi fa shahid wannan wanda ya mutu yana kan kare dukiyan shi kare iyalan shi yi mutuwan shahada a hadisi annabi ya ce ashuhada wa khamsatun al-mat'un wal wa sahibul hadam wa man duk ga sunan mutum shida ko biyar ko bakwai da annabi ya lissafu da shahidul ma'araka wannan shahidin ake nufi wasalihin salihai wasu iri me bambanci wannan salihan da salihan da annabi yusuf ya ce rabbi innaka kad atetani min almulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shin waɗannan salahan salihai irin namu ne wani matsayi ne wanda annabawa da manzanni suke kaiwa su taka matsayi na salahantaka kamar yadda Allah ke kai wasu daga cikin bayi ya ba su mukami na hulla kamar yadda ya ɗauki annabi Ibrahim a matsayin Khalil wattakhadha Allahu Ibrahima khalila kamar yadda annabi yake cewa lokuntu kuntu muttakhizan khalila lattakhastu ababakarin khalila mun gane wannan kuma yace inna allaha takhazani khalil kama takhadha ibrahimu khalila to wannan wata irin khulla ne iri ɗaya ne da wannan salahan dagan ko menene za mu tattauna wannan da izinin allah cikin karatu malai ce wa hasuna ula'ika rafika hadha nassun fi dhalik malai ce wannan nassi ne karara wa kada akhbara Allah azza wa jalla al ahya annahum yurzaquna inda rabbihim Allah madaukin sarki ya ba mu labarin cewa su waɗannan shahidai to rayayyu ne a wajen ubangijinsu ana azarta su wa annahum yafrahuna wa yastabshiruna billadhi lam yalhaqu bihim kuma suna yin bushara ga waɗanda ba su cin musu ba min khalfihim waɗanda suke a bayansu suwaye waɗanda suke a bayansu matattu ‘yan uwansu da ba a riga an ɗaga matsayinsu sun kai wajensu ba ko kuwa waɗanda su sun riga sun mutu tare da su suna matsayi ɗaya suna zaune a farfajiya ɗaya a barzahu to amma kafin su gama shakatawa shin waɗannan za su yi musu bishara ai mun samu kaza mun samu kaza kuma za a baku kaza kuma za a baku kaza shin wannan bisharan ga waɗannan ne kun fahimci misalan koko suna yin bishara ne ga 'yan bayansu waɗanda suke duniya waɗanda ba su riga sun shiga ma'araka ɗin ba suna kwadaitar da su da cewa ku daure ku shiga a fafata da ku alherin da muka samu kuma ku samu kun ji irin alheran kun ji kaza kun ji kaza kun ji kaza ababe nawa akalla ababe guda uku wanne ne a ciki to shine sai yake cewa haza dalilun ala talaqihim fi alamil barzakh mala ce wannan dalili ne ƙarara. da ke nuni a kan cewa ashe rayukan bayi salihai suna haɗuwa a duniyan barzahu min wujuhin thalatha amma ta fuska ɗayan uku al'awwal annahum inda rabbihim yurzaqun suna tattaruwa wajen ubangijinsu ana azurta su to sanda suka haɗaɗin nan to za su haɗu da juna kun gano wannan da kyau ku idan wannan tsuntsun ya je dawo wancan ma ya dawo to arwa ɗinsu da ke cikin wannan ƙotan tsuntsun to za su haɗu da juna a wajen ubangijinsu kun ji ɗaya ko wasani na bi annahum yastabshiruna bi ikhwanihim suna yin bishara ga 'yan uwansu liqudumihim alaihim saboda gabato wanda suke wajensu man ba'adahum waɗanda suke a bayansu kun gane wannan da kyau ku to kun ga kenan sai sun haɗu sai haɗuwan ta tabbata sannan bushara za ta samu kun ji na biyu ko wathalis na uku anna lafza listibshar yufidu annahu yubashshiru ba'dhum ba'dha mala ce wannan lafazi na yastabshirun abin da yake ba fa'idantarwa cewa sashin su yana ba sashi ne bushara fahim ya tabasharu na fil akhira suna jibintan wannan bushara ne a lahira kama kanu ya na bil bushra fid duniya kama yanda ake zuwa a mutum bushara a nan gidan duniya cewa an biya maka kujerar aikin haji ko amma wani abu na alheri ka kai mu wani dan uwanka bushara to su ma suna ma yan uwansu wannan bushara a haka mun gano wannan da kyau ku ku tambaya anan kenan ba waɗanda suke duniya ne suke aiko ma da saƙo ba kenan na lahira ba zai iya aiko saƙo duniya ba kenan kun gano wannan da kyau ko a bisa wannan bayanan da malam ya kawo a nan mun fahimci wannan da kyau ko to amma bari mu ji abin da ke cikin ita ayan alkur'ani mai girma da allah maɗaukin sarki yake bayyanawa da yake cewa la tahsabanna ladina qutilu fi sabilillahi amwata Allah ya ce kar ku yi tsammanin waɗanda aka kashe su a wajen ɗaukaka addinin Allah cewa su waɗannan matattu ne mun gano wannan da kyau ku kar ku tsammani da zaton haka bal a haya'un inda rabbihim yarzakun Allah madaukin sarki ya ce su rayayyu ne suna wajen ubangijinsu ana azarta su duk mun yi wannan bayanin ko farihina bima atahumullahu min fadlihi suna cikin farin ciki na abin da Allah maɗaukin sarki yake musu baiwa na falalan shi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim kuma suna bushara ga waɗanda ba su riga sun cin musu ba ko sun cimma matsayinsu ba Allah khawfun alaihim suna gaya muskontar kwantar da hankalinsu ba tsoro tare da su walahum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba na bi ni'matin min wa fadli suna ma junansu bishara da wata ni'ima da falala daga Allah wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin Allah madaukin sarki baya tozartar da ladan mutanen kirki ita wannan ayan kai tsaye a cikinta allah maɗaukin sarki ya bayyana mana cewa mumine suna bishara kamar yadda muka ambata junansu isu isu wanda suke barzahu kogo suna ba da bishara isar ma 'yan duniya kuma waye zai isar ɗin in haka ne a cikin tafsirin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na al-imam shankiti jizi na farko shafi na 256 ya ce na hallahu tabaraka wa ta'ala fi hazil aya kai tsaye cikin wannan aya allah maɗaukin sarki ya hana an zannil mauti bi shuhada mutum ma ya yi zaton shahidi ya mutu zaton ma an hana ballantana ka sami yakinin mutuwar raha bi annahum ahya'un inda rabbihim yarzuqun sai Allah maɗaukin sarki ya fitar da bayani ƙarara da cewa ai su suna can gaba ga ubangijinsu ana azarta su da arziki irin na lahira arziki na wajen Allah aljanna wa annahum su waɗannan shahidai farihuna bima atahumullahu min fadlihi suna cike da farin ciki da annashuwa na abin da Allah maɗaukin sarki yake ba su na falalan shi yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim kuma suna bada da bishara ga waɗanda ba su cin musu ba min khalfihim wanda suke bayansu a duniya kenan mun gano wannan da kyau ko Allah khawfun alaihim cewa ku sani a lahira babu tsoro mun gano wannan da kyau ko ba tsoro a duk abin da ke cikin lahira mai zaka taras me zai fuskance ka wani yanayi ne za ka samu kanka kwantar da hankalinka taho kawai ba matsala a lahira walahum ya hazanun kuma ba za ka yi bakin ciki da damuwan abin da ka bari duniya ba na gida ne kadarori ne iyalai ne akwai wanda suka fi su a nan mala ya ce walam yi bayyin huna hal hayatuhum hadhi fil barzakh yudraku ahli ad-dunya haqiqatuha aw la Allah madaukin sarki bai bayyana mana ba shin wannan rayuwan da shahidai suke a barzahu yudriku ahlad duniya yana riskan waɗanda suke rayuwan duniya ne sisar masu da wancan bushara da wannan bayani ha ma'ana haƙiƙan bushara da aikowa da saƙo ake nufi aula ko ko wani abu ne daban ba wannan ba walakin naho bayyana fi sotil bakara, sai dai Allah madaukin sarki ya bayyana mana cikin sotil bakara annahum la yudrikunaha cewa ba sa riskan duk abin da na rayama suke a ciki mun gano wannan da kyau ku ballantana kai na raye ka isar masu da sako su da suke barzahu duk halin da yake ciki in kai masu magana ne kai tsaye ba sa riskan wannan ba su ma san shi ba bi kaulihi Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kakku ce waɗannan da aka kashe su saboda fafutukan ɗaga addinin Allah wai matattu ne bal ahya'un Allah ya ce rayayyu ne walakin la tash'uruna sai dai ba kwa jin abin da suke yi ciki ne kaga Allah ya kore kai ba za ka ji halin da suke ciki ba kwata-kwata kun gano wannan da kyau ku ko sun yi magana ko sun yi bishara ko sun yi kaza ba zai iya kaiwa zuwa gare ka ba aya ta 154 li'anna nafi ya dullo ala na idrak shu'uri a jiki da Allah ce ba sa ji to yana kora riska da gani ko kuma da jin kunni min babi aula wannan shi fi cancanta ma fassara ayan da haka kama huwa zahir kama yadda yake a bayyane qala shaykh albani muhammad nasir din al-albani alaihi rahmatullah yace fal mauta la yasma'una bi nass al-qur'an su matattu basa sa jin maganan na raye kwata kwata da nassin al-qur'ani wa nassus sunna da kuma nassin sunna basa ji wa qala sharahtu hadha sharhan wafiyan albani yace yi sharhin wannan magana gamsasshen sharhi fi muqaddimati a shimfida da sharan fage da na yi likitab al'ayatul bayyanat fi adami sama'il amwat inda alhanafiyyati sadat kun ji sunan littafin al'ayatul bayyanat ayoyi bayyananu ƙarara fi adami sama'il amwat da ke tabbatar da cewa matattu ba ba sa ji inda al-hanafiyyati sadat wa hiya muqaddimatun wafiya mala kai shimfida da sharan fage ne yalwatacciya hunak a can muka shimfidan da sharan fage faman sha'a minkum duk wanda yake so a cikin ku raja ilaiha to ya yaje nemi wannan littafi bi tawsi' fi hadha in yana son ya yalwata harshe akan wannan matsalar kene yanzu na ansa tambaya na gaba shin wanda yake kwanci a kabari yana ji maganan na raye bai ji shin yanzu idan shi ya magana ko yana sai isar da sako kai tsaye zai isar ma na raye ba zai iya ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana mu. ya zo a cikin littafin zadul masir tafsiri ne a jiz'in farko shafi na 452 ya ce waktalafu fi man nazalat ala thalathati a ƙawalin malamai sun yi sabani wai wannan ayan ko waɗannan ayoyi akan suwa ta sauka sun yi maganganu guda uku ha na farko annaha nazala fi shuhada'i uhud cewa waɗannan ayoyi sun sauka ne akan shahidan uhud wa kanu saba'ina rajulan wa arba'atan min muhajirina hamza bin abdul muttalib wa Musa bin umairin wa usman bin shammasin wa abdullahi bin jahashin wa sa'iruhum min al-ansar yace ta sauka ne akan shahidan uhud su saba'in ne maza zaryan guda huɗu muhajirai ne a ciki kenan 66 ba muhajirai ba ne cikin muhajirai akwai hamza ɗan abdulmuttalib sai musab ɗan umayyar sai usman ɗan shammas sai abdullahi ɗan jahash sauran gaba ɗayansu daga cikin mutanen madina ne kun gano wannan da kyau ko sa abdullahi ɗan hiram mahaifin jabir ɗan abdullahi ɗan hiram وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ابن عباس يرويته شوى النبي ياتي لما أصيب إخوانكم بأهد yayin da aka ji ma 'yan uwan koroni a uhud ji'alallahu arwahum fi ajwafi tsairin khadar sai allah maɗaukin sarki ya sanya rayukansu a cikin cikin kore hudar koren tsuntsu Tare an haril janna wanda wannan tsuntsun yana zuwa ƙoraman aljanna a nan yake kiwo wata akulu min simariha kuma ya je fadamin aljanna yana cin 'ya'yan itatuwan aljanna wata awi ila kanadil min zahabin sai su komo jikin wata fitilla na zinariya mu'allakatun fi zillil arshi wanda take rataya inuwa al'arshi falamma wajidu tsiban ma'aklihim wa mashrabihim yayin da suka ji daɗin abin da suke ci da abin da suke sha wa hassa maqilahum sannan kuma suka ji natsuwa a inda suke zuwa su kwanta su huta qalu sai suka ce laita ikhwanana ya alamuna bima sana Allahu lana ina da a ce ‘yan uwanmu sun san irin abin da Ubangijinmu ya tattalar mana, Ni Allah yazhadu fil jihad da ba su ja da baya ga jihadi ba wala yankilo anil harbe da ba su ƙasa a gwiwa wajen fafatawa da maƙiya Allah ba qala Allah ta'ala sai Allah ya ce ana uballigukum ankum ana uballiguhum ankum za mu isar muku da saƙon a madadinku ashe suna iya aiko da saƙo ta hanyar wa Allah ya biyo ta hannun wa to yanzu Allah dai na nan kuma su ma suna nan akwai yiwuwar sako ya zo saboda ba annabi inda annabi na nan zai iya wa sako ya zo amma yanzu wani ke ce zai rubuta wasiƙa a kai to ƙarya yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau zunzurutun dan bida'a ne Allah shi kyauta fa anzalallahu ta'ala hazil aya sai Allah ya saukar da wannan aya wa haza qaulu sa'id ibn jubair wa duha wannan shine fatawan sai ɗan jubair da kuma abu duha allah ya saka musu da alkhairi kun ji zancen farko cikin ukun ku wasani zance na biyu annaha nazalar fi shuhada ibadar suka ce ita wannan aya ta sauka a kan shahidan badar ne wa kanu arba'ata ashara rajulan thamaniyatun minal ansar wa sittatun min muhajirin waɗanda ya kashe ma annabi a badar mutum sha hudu ne gel kun gano wannan da ke ku mutum sha hudu ne aka kashe a badar mutum takwas daga cikin mutanen madina ne mutum shida daga cikin mutanen makka ne lamma afdu ila karamatillahi ta'ala yayin da allah maraukin sarki ya saka cikin irin alherin da ya tattalar masu wa suka ce rabbana a'allim ikhwanana ya Allah ka san da yan uwan halin da muke ciki fa nazara hazil aya sai Allah ya saukar da wannan aya wallati ba'adaha da ayoyin da suka biyo bayanta wannan fatawa da ke cewa ahalu badarin ya ka saukar da ayoyin a kansu rawahu sa'id bin jubair an ibn abbasin wa huwa qawlu muqatil wannan fahimtan alamatul muqatil ne wasalis na uku daga cikin cikon waɗancan maganganu mala ce annaha nazalar fi shuhada'i bi'ir mu'una ita wannan ayar ta sauka ne akan shuhada'u bi'ir mu'una za mu zo mu ji suwaye kuma me ya faru mala ya ce rawa Muhammadu bin ishaq an ashiyakhin lahu kajin matsalin shi ibhami wa mubhamun ma fihi rawun ma fihi rawin lam yusam anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'atha al-munzir bin amr fi 70 rajulan min khiyar al-muslimin annabi ne ya aiki munzir dan umayr dan amr ya jagoranci sojoji mutum saba'in daga zaɓaɓɓun musulmi alarammomi ƙwararru gwanaye ila ahalin najat su je su kai hari ga mutanen najat falamma nazalu bi'ir ma'una yayin da suka je bi'ir ma'una kharaja haram bin milhan ila amir bin tufail bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai hiram ɗan milhan ya ta wajen amir ɗan tufail da rubutacciyar takarda daga annabi falam yanzur fihi amir sai amir bai duba ba wa kharaja rajulun min kisr min kasr albayt sai wani mutum ya fito da wani guntun mashi fadaraba bihi fi jambi haram sai soka ma hiram a kwiɓin shi hatta kharaja min shakkin akhar har sai da ya bullo ta bangaren faƙala sai ce allahu akbar Shida da aka harba aka caka mai sai ce fustu wa rabbil ka'aba ya ce wallahi na rabauta ina muku rantsuwa da ubangijin ka'aba wa da sa'ir ashabihi gaira wahidin minhum duka mutum saba'in din na aka kashe su banda mutum ɗaya ƙala anas bin malikin anas ɗan mali ya ce fa'an zalallahu ta'ala fihim shine allah ya saukar da wannan ayan dangane da su cewa ballagu qaumana anna anna qad laqina rabbana faradiya anna wa radina anhu wannan da ayin qur'ani ne summa rufi'at daga nan sai aka shafe ta fa nazal aya sai aka saukar da wala tahsabanna alladhina qutulu fi sabilillahi amuwata. irin waɗannan ayoyin da aka shafe ne in sha suke zuwa su wawuro sai zo da su sai su ce waye gashi wai ayoyi ne na alkur'ani sabai suka zubar saboda duhun kai sun kasa fahimtar qur'ani ya ce ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard kun gano wannan da kyau ku yanzu nas ɗauke hukunci da zuwa da wani sabo kai kai saka ce ma Allah kare ni Allah ya tsare mana mu fa hadha ikhtilafun nas fi man nazalat malai ce wannan shine sabanin fahimtar malamai dangane da waɗannan ayoyi sun sauka ga wane ne waqtalafu fi sababi nuzuliha ala salasati aqwalin sai malaman suke sabani dangane da sababin saukan waɗannan ayoyi su ma zantuttuka uku suka yi akan wa ayoyin suka sauka mun ji zantuttuka uku dan me dalilin me saboda me ayoyin suka sauka su ma dalilai guda uku ahaduha na farko anna shuhada ba'ad shahadihim sa'alullah suka ce ai shahidai ne bayan da suka yi shahada sai suka roki Allah an yukhbira ikhwanahum bi masirihim ya ba ‘yan uwansu labarin inda suka je, wa ƙada zakarna an ibnu Abbas. shi mun ambaci wannan Ibn abbas ya faɗa wasani anna rajulan qala wani mutum ya ce ya laitana na alamu malaki ya na, ya laitana no allimu kai co da za mu iya sanar da 'yan uwanmu ta tashhadu waɗanda suka shahada kun gano wannan da kyau ku ko kuma ya ce ya laitana kai canmu na alamu da za mu san malaki ya na. abin da ‘yan uwanmu suka tunkara <clears throat> allazi na ta shahadu waɗanda suka yi shahada ba na an je yaƙi an kashe masu ‘yan uwa suka ce da ma a ce za mu san halin da suke ciki fanazalat sai allah ya saukar da ayan ya ba su labarin halin da suke ciki ƙalahu muqatil wasalis na uku anna auliya a shuhada majibinta al'amarin shahidai ne kanu idza asabarhum ni'ima aw surur duk lokacin da ni'ima da jin daɗi ya same su tahassaru sai shiga damuwa ina ma da wani na duniya shi ma ji daɗin nan da shi wa qalu nahnu fi ni'ima was surur sai ga mu cikin ni'ima da jin daɗi wa aba'una wa abna'una wa ikhwanuna fil qubur iyayenmu ƴaƴanmu ƴan uwanmu malamanmu salihan bayi duk ga su nan cikin kabarruka su ba ji wannan daɗi ba fa nazar hazil aya sai Allah ya saukar da wannan aya cewa kai sun fi ku jin daɗi ma zakarahu ali bin ahmad aina sa'anne saburi fa amma tafsir fa al aya to kaji ayan ta sauka akan suwaye kuma me yasa ta sauka man gano shi da ku me fasaran ayan la tahsabanna amwatan ka amwatil ladina lam yaqtulu fi sabilillah kar kuyi tsammanin matattun da suke jihadi suka mutu a fagen fama ɗaya suke da sauran matattu waɗanda suka mutu ba nan ba wa kada bayyana hadal ma'ana fil baqara mala yace mun bayyana wannan ma'ana a cikin suratul baqara wa zakarna anna ma'ana hayatuhum anna arwahum fi hawasil tayrin ta'akulu min thimar janna cewa rayukansu na cikin koton tsuntsu ne da suke zuwa suke shakatawa suke ci daga 'ya'yan itatuwan aljanna wa tashru min anhariha suna sha daga ƙoramin aljanna qala mujahid yurzaquna min thimar janna yace ana azarta su ne 'ya'yan itatuwan aljanna to bayan nan sai mala yace a cikin ma'alimin tanzil na al'imam al-bagawi sharihu sunna a jizi na biyu shafi na ɗaya. shi kuma yake cewa an masrokin ƙala daga masrok ya ce sa'alna abdullahi huwa bin mas'udin radiyallahu anhuma an hazil aya ya ce mun tambayi abdullahi dan mas'ud dangane da ma'anan wannan aya wala ta sabannan ladina kutulu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yarzaqun qala sai ce amma ana kun ganni nan ni ma kada sa'alna an zalika mun gano wannan da kyau ku mu ma mun yi tambaya game da ita wa suka tambaya mai gidan kowa da kowa qala sai ce arwahum ka tsairin hudar ya ce rayukan suna zama ne kamar tsuntsu kore shan bamban a bayanin da muka yi a baya cewa ana ɗauko tsuntsu ne kore a bude kotan shi a sa tunan ko sai ce suna zama ne kaman korayen tsuntsaye mun gano na yarwi fi jofi tsayir an ruwaito cewa kuma ana sa su ne a cikin koton tsuntsu hudar korra laha kanadil mu'allaqatun bil arshi suna da wajen shakatawa a jikin wata fitilla rataye da al'arshi tusrahu min janna fi ayyaha sha'at suna yawo cikin aljanna da inda suka so sun matawi ila kanadil mu'allaqa bil arsh fa bainama hum kazalika suna nan a wannan hali ne tala alaihim rabbu tala alaihim rabbuka ittila'an sai Allah madaukin sarki sai ya kalle su fa qala yace saluni ma shi'tum duk abin da kuke so ku tambayan fa qalu ya rab sai suka ce ya ubangiji kaifa nas'aluka wa nahnu nasrahu fil janna fi ayyiha shi'ina me kuma zamu roka me muke bukata bayan muna shiga aljanna mu shakata duk inda muka so falamma ra'aw alla yatruku mal an yas'alu shay'an yayin da ya ga ba wani tambayin da za su yi ƙalu sai suka ce inna nas'aluka an tarudda arwahana mu dai kawai muna son kame da rayukanmu ne ila a jisadina a cikin jikunanmu nuqtalu fi kamar ratan ukhura, mu dawo duniya mu fafata da arna a ƙara kashe mu karo na biyu falan ra'a annahum la yas'aluna illa haza can sun ga Allah ba zai bar su ba sai sun roƙa sai suka roƙi wannan nan kuma da Allah ya ga ba su da bukata sai wannan kun gano wannan da kyau ku turiku sai basu kawai Suna fatan mun gano wannan da kyau shine sai ba da labarin halin da suke ciki kawai sau da ya riga ya ja layi duk wanda ya mutu ba zai dawo duniya ba Allah ya samu dace an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma ya jabir dan abdullahi ya kasance na cewa laqiyani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya haɗu da ni faƙala li ya ce man ya jabir mali araka munkasiran jabir ya na ganka duk jikinka kayi yaushi duk kayi laushi ƙulti ya rasulallah jabir ya ce ya manzan Allah istashhada abi wata raka iyalan wa dainan mahaifina ya yi shahada ya bar iyali da yawa ga dimbin bashi qala sai ce afala ubashshiruka bi laqiya Allah bihi baka. bana baka labarin irin ta gomashin da ubangiji ya fuskanci mahaifinka da shi ba ƙultu bala ya rasu lalla. jabir ya ce ina son ji ya manzan Allah ƙwada ya ce ma kallama Allah ta'ala ahadan qattu illa min wara'il hijab Allah madaukin sarki bai taɓa magana da wani ɗan adam ba sai ta bayan shamaki wa innahu ahaya abaka amma kai na kama haifin Allah ya rayar da shi fa kifahan yi magana da shi gaba da gaba qala ya abdi ce kai na, tamanna alayya utika duk abin da zaka yi guri gurata zan baka qala ya rab ahini yace ya Allah ka rayar da ni fa uqtulu ka thaniya a kashe ni saboda kai kisa na biyu qala rabu ta baraka wa ta'ala sai Allah ya ce innahu qad sabaqa minni na riga na yanke hukunci annahum la yarji'un cewa duk wanda ya ƙetaro wannan layin ba zai koma ba fa anzala fihim fa anzalat sai Allah fa unzilat fihim sai Allah ya saukar game da su wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kun gano wannan da kyau ku a cikin at-tafsir azim tafsirin ibn kasir juz'i na biyu shafi na 165 yace farihina bima atahumullahu min fadlihi suna cikin farin ciki na abin da Allah madaukin sarki ya ba su na falala wa na bil ladina lam yalhaqu min khalfihim kuma suna isar da bushara ga bayin da ba su cimma matsayin da su suke a kai ba Allah khawfun alaihim cewa kai ku babu tsoro walahum yahzanun sannan babu damuwa ai ashuhada alladhina qutilu fi sabilillah waɗanda suka yi mutuwa a fagen shahada a haya rayayyu ne inda Allah a wajen Allah wahum farihuna bimma hum fihi minan ni'mati wal ghibta suna cikin ni'ima da natsuwa hankali kwance mustabshiruna bi ikhwanihim alladhina yuqtaluna ba'dahum fi sabilillah suna ba da bishara ga 'yan uwansu waɗanda za a kashe a bayansu annahum yaqdamuna alaihim cewa kwantar dadda hankalinku wajen mu za ku zo wa annahum la yakhafuna mimma amamahum cewa ba za su ji tsoron abin da ke gabansu ba wala ya hazanuna alama tara kohu wa ra'ahum kuma abin da suka bari a bayansu ba wani damuwa ko me ka mutu ka bari in dai ka je wannan wajen ba za ka damu a ranka ba natsi kawai ya kai bawan Allah kun gano wannan da kyau ku qala muhammad ibn ishaq muhammad dan ishaq yace wa yasabshirun ay wa yasarrauna bil min khalfihim suna farin ciki da haɗuwa da waɗanda za zo bayan su min ikhwanihim alama madau akan abin da ya gabata alaihim min jimin jihadihim na gwagwarmayan da suka yi malai ce li yashrukuhum fi ma hum fihi min thawabillahi alladhi a'tahum so da su tarayya da su na irin abin da Allah madaukin sarki ya ɗiba ya ba su na tarin baiwa mai ɗimbin yawa wa qala siddi malam siddi yace yu'ta shahidu bi kitabin fihi duk wanda ya shahada wai akwai littafi da ake ɗauka a bashi cikin littafin an rubuta ya kadamu alaika fulanu yawma kaza wa kaza wane abokin ɗin nan ko mahaifinka ko ɗanka ko ƙaninka ko ɗan uwanka zai zo ranan kaza da kaza wa ya alaika fulanu yawma kaza wa kaza wani kuma zai zo ranar kaza da kaza fayusarru bi zalika sai farin ciki da wannan kama yusarru ahlud duniya bi qudumi guyyabihim kamar yadda in wani naka yi tafiya ya dawo lafiya lo ba kana jin daɗin dawon shi ba to haka suke cikin farin ciki to wannan magana tana da buƙatan a samu isnadinta in gano wannan da kyau ku ibnu kasir ya kawo daga al-imam as-siddi Allah ya saka mishi da alkhairi wa qala sa'id ibn jubair lamma dakhalu aljanna sai dan jubair ya ce yayin da baya suka shiga aljanna ra'aw ma fiha min alkarama lishuhada suka irin yanda Allah ya girmama shahidai qalu ya laita ikhwanana alladhina fid dunya ya'lamuna ma arafnahu min alkarama da ƴan uwanmu sun san abin da muka caɓa da shi na wannan girmamawa faiza shahidu lil qital basharu bi anfusihim duk sanda aka je yaƙi su rika cusa kansu da karfin tsiya har su kai ga wannan alkhairin hatta yustashhidu hatta yustashhadu har sai sun yi shahada fa yusibu ma asabna min alkhairi dan su ma samu abin da muka samu na alkhairi fa ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi amrihim shine sai Allah ya ba annabi labarin al'amarin da shi dai suke ciki wa mahun fihi min karama da irin abin da suke ciki na girmamawa fa akhbarahum ay rabbahum anni kada unzilat ala nabiyikum sai Allah ya gaya masu cewa ai na ba annabin ku labari wa akhbartuhum wa akhbartuhu bi amrikum kuma na bashi labarin al'amuranku baki daya wa ma antum fihi da halin da kuke ciki fastabshiru bi zalika sai suka ta jin dadin haka fadhalika qawluhu wa yastabshiruna na ladina lam yaqu bihim min khalfihim suna sa ran da waɗanda za su zo bayan su ma su zo su shiga cikin irin wannan bishara ai alheri ne ha kai can wani kun gano wannan da kyau ko sai Allah ya sadda sako wa qad sabata fi sahihaini an Anas radiyallahu anhu ya tabbata cikin bukhari da muslim daga anas fi kissati ashabu bi'ir ma'una as-saba'in min al-ansar da yazo ba da labarin mutum 70 din nan nabi bi'ir mauna alladina qutulu fi ghadatin wahida wanda aka kashe su rana daya kun ga wannan da kyau ku mutum 70 zababbu a kashe mu annabi mun ga wannan da kyau mutum 70 ya annabi ya ji ya sabai suka ji zababbun sabai 70 kun ga wannan da kyau ku amma mu randa muka rasa abubakar gumu ji muka yi yaya ran muka rasa jafar jiya muka yi ran muka rasa albaniya muka ji ƙasa ta mana kunci bi ma rahobat mun gano wannan da kyau ku wallahi al'azim jama'a ku za ku ga abin da sauki ma ni faran da kashe malam sai ne mitin kusan awa uku da shi bayan la'asar na tafi inda ne tafiya a ta a in kashe shi jawa mun gano wannan da kyau ni na san me muka tattauna tare da ƴan uwan da muka tattauna tare kawo kenan wanda zai ji raɗaɗin kila bai kai ne ji ba ba jawa mun fahimci wannan da kyau don kullum na tuno sai in tuna ya kira ni cewa karfe biyu taimaka a gidana za mu taro a falo na mun gano wannan da kyau kullum abin da nake tunowa kenan Allah madaukin sarki ya gafarta musu to annabi irin su 70 aka kashe mashi wa qanata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama alal ladina annabi ya fara waɗanda suka yi mai wannan ta'adi kunuti ya da'o alaihim wa yal'anuhum yana masu kunuti na tsine musu albarka kana anas anas ya ce wa nazala fihim qur'an qara'anahu wanda ƙur'ani ya sauka muna karantawa hatta rufi'a an balago anna qaumana anna laqina rabbana faradiya anna wa ardana da wannan ayan ƙur'ani ne daga baya Allah madaukin sarki ya shafe ta jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wa qala abu abdullah bunu mun bunu manda baban abdullahi dan manda yace حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم عن مطرف عن جعفر قال عن سعيد بن جابر جبير قال عن أنس عن بن عباس في قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها mun gama wancan faifan mun buɗe wata Allah madaukin sarki shi ke ɗaukar rayukan bayi in ajalinsu ya cika ayata 42 cikin zumar ƙwale ce balagani anna arwahal ahaya ce labari ya zo man cewa rayukan rayayyin bayi wal amwat da rayukan bayi matattu taltaki fil manam suna haɗuwa cikin bacci shine fasarar da muka yi yaushe so da dama abin da ke cutar da wanda bai tsaya ya yi abin da ya kamata ya harkan ilimi da zurfafa bincike ba shi ne kawai zai karanta allawa ya fal amfus in ya ji wani ya yi fassarar da ya girmi tunanin shi sai hankalin shi ya tashi ya za a ce kaza yana nan a hankali a hankali sai ya kai wajen in ya kai sai ga yana kokarin da wayau zai kawace shine cin amana kenan sai zai ce jama'a sanda ne maku ba dai nan ba ne jahili ne ni ya sa na shiga gonan malamai ne rashin kunya sau da haka na tuba ga gaskiyar jama'a mun fahimci wannan inda malamin sa'o'in juna ne to sai a ce ya yi kuskure ana fahimtar wannan da kyau ko amma in malami ya faɗi magana kan musa da ƙarya ko to dole sai ka zo ka ambaci kuskurenka kamar yadda 'yan science suke yi idan wani babban scientist ya faɗi magana aka samu wani ɗan tsiwa mara kunya ya zo ya saba to ko bayan ya mutu wannan scientist na farko a gano kuskuren wannan na biyan to za a aje kujeran wannan ya zo ya ƙaryata shi ya tuba ya nemi gafara a jikin kujerar sauran scientist ɗin sai su kalli irin hukuban da za su yi mashi ko su yafe mashi sau da ya rena ilimi amma yanzu a harkar addini addinin musulunci ya zama hayaniya ya zama shirme kun gano wannan da kyau ko tasaddara littadarisu kullu muhawwisin balidun ma bil faqihil muhaddisi cikin yanzu an waye gari waɗanda suke sa hannu a duniyar malamai su ne jahilai wanda ni ko na san ko project za ka yi a polytechnic ko fc ko university wanda za su yi tauƙi'in su sa hannu su ce yayi ai na ganin malamai ne colleagues ɗinka ne a makanta 'yan ajinku ne suke cewa project ɗinka ya yi su ce digirinka ya yi da za a musulunci ɗalibai ne da jahilai suke cewa ya yi kuma jahili ya ce an ce ma ni malami. kun gano wannan da kyau ku abin da ya sa ne wannan magana na taɓa fassara ayanan da daɗewa kun sanda hassan na zo da kitabun rohna wani malami ya ce karya ne ba inda za a iya kawo wannan magana a duniya zaga ga ya kamata in ya ji wannan ko ya karanta ya gani to ko bayan na mutu sai a kai kujera na a zaunar da ita cikin malamai ya tuba sai malamai su kalli wani irin hukunci za su yi mashi shin za a sa duk kwatan zare ya rika share tuni don ranar asabar da lahadi kun gano wannan da kyau ku koko me za a yi a nemi wani hukunci a yi mashi don gobe kai ya kara shiga gonan ulama'ul rabbani allah ya sa mu dace doga shi ƙararar ibn abbas ya wannan fassara ba mai shago ba ku gano wannan da kyau ku faita sa'aluna bainahum sai su rika tambaya tsakaninsu fahim kullahu arwahal amwat idan lokacin tashin barcin waɗancan yi, sai Allah ya rika rayukan matattun wayar su arwahal ahya <clears throat> sai Allah ya saki rayukan rayayyu ila a ajsadiha su koma cikin jikinsu jama'an gani shi ne bayanin malai cewa kada dalla alatti kayil arwahil amwat wannan ya nuna cewa rayukan matattu suna haɗuwa. wal ahaya da rayukan rayayyo annal hay yaral mayyit fi manamihi shine rayayye sai mafarkin ya ga wani da ya mutu fayastakhbiruhu fayakhbiruhu al mayyit har ma ya nemi ya bashi labari da ka mutu ya akai kaza sai ba shi labari bi ma la alamul hay ga abin da raye bai sani ba fa yusadafu khabaruhu kama a khabara sai abin da ya bada labari sai zo ya faru tsab da tsab mun gano wannan da kyau ko akwai limami a Ghana tun da yake kasa ɗumala albani yake ji na audio, bai taba ganin albani ko a radio ko a bidiyo ba na dai sa ran zai so bayan da a kashe malam sai kira ɗaya daga cikin mai yake gaya mashi shi ya mafarki ya ga wani mutum dogo haka yana ɗan jiki kaɗan gemun shi akwai 'yan farfara haka yana tsaye kusa da wani dogon yaro fari siriri sai ce ina son tambaye ka ya albani yake ya ce yadda ka faɗa haka yake yaron fa sai ce yadda ka faɗa haka abdullahi yake ya ce mai je yana cewa ko me ya ce maka koya ka gan shi shi na dai gan shi a wajen watan lambu haka yana ce ma sauran 'ya'yan shi kun ga muna cikin daɗinmu kuma ku zo kun gano wani da kyau ku ɗan 'ya'yan shi yake kira 'yan sarakanmu kenan jawa mun gano wani da kyau ku su ma suna ka hanya da izinin allah to shi da sai yake cewa to shine zai ce bima la ya alamul hay ba yusadibu hu kama a khabara sai ga abin ya yi daidai Wani ya yi daidai ko bai daidai ba gano nan da kyau wa ablaga min haza annahu yukhbiruhu bima alimahu min amalin wani lokaci har ma ya bashi labari na wani aiki walam yattali alaihi ahadan ghayrahu ba wanda ya san abin sai shi kuma ya faru kama haka ba gano wannan da kyau ko mu ne ya baka labarin dan ran da aka ce abdullahi ni ne last wanda malu ya ce je ka kira shi ka ce ya zo da bakin da ke wajen shi zan gana da su ku dawo ku gano wannan da kyau kuma na je na kira shi ya ce to ya je shiga ya dan ce yaya ya ce na kai su ni zan tafi sallah gaina da abdullahi na ƙarshe ke ina fatan mun gano wannan da kyau shigo mai gida ya fito mun gama sallar la'asar zan magana da shi sai na ga yana waya ya kama hanya ya tafi gida shine last gani na da shi Allah gafarta musu يقول ابن القيم رحمه الله قال سعيد بن المسيب وهو من أئمة التابعين سيد بن المسيب daga cikin manyan malaman tabi'ai yake yace iltiqa iltaqa Abdullah ibn Salam wa huwa sahabiyyun min al-yahud wata rana ne Abdullah dan Salam wani sahabi ne ɗan ƙabilan yahudawa ne aslama ya musulunta ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi ya haɗu da salman al-farisi ibn al-islam salman al-khair salman minna ahal al-bait faƙala ya ce faƙala ahaduhu lil akhar ɗayan ya ce ma ɗayan in mutta qabli faltaqi falka ne filmana icin kar gane mutuwa da Allah kai kokari mu hada bacci unzuru ila yaqinihim bi qadiyatil maut jiyan da suke da yaqinin za a hadu qala yace in mutta qabli falqani fil manam fa akhbarani bima laqita inda Allah dan ka bar labarin me ka hada da shi wajen Allah kaga in akwai dan matsala shi ya gyara wa in ana mittu qablaka in na rasa kafin kai fasaufa alƙaka fa akhbiruka zan haɗu da kai in baka labari qala al-akhar wa hal taltaqil amwat wal ahya sai wani ya ce a'a dama matattu rayuka suna haɗuwa da rayuka rayayyu qala na'am yace kwarai da gaske me zai hana jama'a mun gano wannan da kyau ko ashe ana haɗuwa ko in Allah ya kai mu katu na gaba za ko mu ji wani faifan da izinin Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum